الذي لو يمكن أن تفكر عشان سيدنا ومعناه يعني كل مرة ويوسف wanda bada da zagi yayyani na ya hankali shi arbi kuzuri kamar su hutsalin da yaki da yaki da sa'arai da sa'arai na yin aljani shi zuwa ka tsamsana

أوجي بنبي يجي كالبي هذه إلى الرازي أجل أنا zuwa. shi wannan tambayar sallar da gaya da wurin to shirya dan aikin da ya da da ya da ya da ya to ba haka da sai ya da zuwa kalafi dan zuwa wanda ta ma yayin wanda na yi sauko in a bayan da amfani wa na hayayye mara yi. Wannan masa a nan su hulo da jin da min ne ne shi ibili, bin marahi da tafiya ilal marahi zuwa ga rabin mura, a nan ta yi shi daga tura, an marahi kanashi, ka gama mu, ni, Mu kama hana ta da ba. فلما سألته لم أجل من الشبل في المحرائي في الوقت فكبير والنجيب بليش نجيب النم من وزن لتمنع في الملاهي كتهية إلى المراهي سواء قبل القضاء مو على قائل لك تقول ta ɗaure niyya Allah ku zau duka wanda ba ta guduri ba ta kudurin sai ka kuma ba ta shari'a ita ba a jirana wala ka ba kuma ba ta tattare da kakan kai kai kai sai ka kare ka a wutun shi ali sai ka an komin risalar wata takarda alamar ta halin ka tun gabanin ba ka ba. Kau nuna a nan ila. Mai ƙarfin na ne ألا لجماعة ألا الحاكمين أعطوا شيء أبدا آلوا أحد لنا لنا أبدا أول مثل ما نكتلا أو في شأن فتاك عن أمر الحالة وتذكر ذا أمام الحالة ثم بعد ما كتبها يولي حالة على عمد شرح حالة بيان حال اللوكة يولي حالة عمدها halin nufsanka rubuta da haramkan ɗayan wannan maganin ta yi wa da hukuma bayan shi ya yi tabbaya da ya ya ya sai ya tambaya abubuwan su ga wani hukuma ina son a yi tambaya da amsa mutalar da labari mutalar da labari mutalar da zama da zuba kota labarin da zama da zuba kota mutalar da zama da zuba kota labarin da zama da zuba kota ko musulmai idan da suka kan labari bai suka ka haka ɗaya da nan shi muna masu jiko nawo yau ilimi a kawai yadda an tunci a bai kan haɗa da zane da wani gargaji da yana a mamar da haɗa da duk makasiba da jiba. Tujiba haɗa haɗa kalmar nan ta da zura cikin du shi Allah bari wannan istaqi irin ba ya nan ya zama istaqi wani mu ba dora su ko har ku an da ko mu dora lam yuqdana ba hadu da kuka akala ai murtada za ku dubo labari da kira ta murtada za ku dubo labari da kira ta in ban ka wani lokacin da nan hakika na yi na akin bayani samun bayani gare haular tsawon shekara guda ina samu ina